da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah maɗaukacin sarki ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama Yusuf Sule a kuma anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura ta mu mai albarka suratul Rum wanda ita ne sura ta 84 in ka kirgo daga Fatiha kuma tana da ayoyi a wata ruwaya guda 60 a wata ruwaya guda 59 kuma mun kwana akan lambar aya ta 32 za mu tashi kan lambar aya ta 33 kafin nan akwai wani bawan Allah da ya rubuta wata takarda ba tambaya ba ce amma shawara yake nema rigima sai ta faru tsakanin abokinsa da matarsa har ta kai matakin da suka rabu to shi yana shiga tsakani yana kokarin ainihin wato daidaita su to sai matar ta nuna kan cewa kawai ya ma daina wahalar da kansa akan wannan maganar shi take so ta aura a maimakon ta koma gidan abokinsa yawwa da haka shi shi take so ta aura a maimakon abokinsa to to in ma ba gobiri ne dai eh to gashi nan dai to shi ne sai ya ce mata ai ba zai yiwu ba yaya shi ne yake kokarin shirya tsakaninsu kuma sannan ya zo ya aure ta sai ta ce masa to ya sani in ma ya ƙi aure ta na farko dai tana da yadda za ta yi ta koma gidan mijin idan tana buƙatar ta koma ina fata an fahimci magana domin za ta iya zuwa gidan boka a yi duk abin da za a yi ƙarar ta fito ta gaya marba wani kamun tasha a yi duk abin da za a yi don haka koya aure ta ko kuma dai ta san na yi to shi ne rubuto yana neman shawara shin ya zai yi in ya aure ta maganar gidan boka babu ita in ya bata kuma za ta dace ta wani kulumboto da sauransu to ya za a yi <laughs> to yana son ta ne ku? ke sa ya zo neman shawara wala Allah dama wala'alla shi ma yana so ne ko ya sa ma in ba haka ba yi duk wata shawara ai kai za ka yanke wa kanka abin da kake so to gaskiya mun tattauna na tattauna da bayin Allah da gaske har da shi alaramma game da wannan ƙaziyya da ta taso kuma mun yi shawarwari game da wannan shawara domin irin wannan abin shi almushawiru mu'tamin shi wanda duk aka nemi shawararsa to an ba shi amana ne ko ya faɗa abin da ya dace wanda ko shi ne haka zai yi sai Allah ya ba shi lada saboda ya ba da shawara mai kyau ko kuma ya ɗora mutum akan mummunan abu ya je ya afka ya faɗa ya shiga bala'i kuma Allah ya kama shi wanda ya ba shi wannan shawara ina fata an gane da haka malamai suka ce wanda aka nemi sa an ba shi amana ne ana buƙatar ya faɗa abin da ya dace to karkashin abin da muka tattauna kuma muka fahimta tunda ba wani abu ne wanda za mu ce gashi gashi ba ko ga wata aya ko ga wani hadisi ya ce ka yi kaza ba gaskiyar magana mu muna ganin ya haƙura da ita kar ya aure ta na farko idan ya aure ta to fa zumunci tsakaninsa da wannan aminin nasa shi kenan ya kare duk wata alaka komai muhimmancinta komai ta komai amfaninta gare shi da al'ummar da suke tsakaninsu da iyalansu gaba ɗaya wannan zumuncin ya wargaje ina fata an fahimta a nan ne ake jawo ayar bahauhe cewa ana barin halal dan kunya kaga ya halatta zai iya auren kayansa to amma dan kunya da gudun abin da zai zai dawo wallahi ya hakura ne abin da yake abu na biyu tun da ta fara ambata magana gidan boka ko ta aure shi wallahi ba za ta fasa zuwa gidan bokan ba ko ba haka bane jama'a kaga ai Allah ne ma ya taimake shi da ta tona wa kanta asiri tace ita za ta iya zuwa gidan boka ko me za a yi a yi saboda haka magana mafi inganci da abin da mu muka fahimta shine kada ya aure ta shine abin da yake ya yi mata fada ya yi mata nasiha ya ja mata ayoyin da Allah ya sa ya sani ya cika wa rigarsa iska billahi da la ilaha illa huwa na fata an fahimci magana kada ya kuskura ya yi wannan auren ita kuma idan tana jin mu domin ta iya yi wa da shi da ita duk suna jin mu to muna masa nasiha da ta ji tsoron Allah na farko dai akan duniya ba zai yi wuce cifar da lahirarki ba ya zamto kina warware imaninki saboda wani abun duniya akan wani abu ya ɗa namiji ina fata an fahimta magana akan wani abu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kan cewa ko gidan boka ka je ya gaya ma magana sai baka yadda ba sallaka ta kwana arba'in an rushe ta in kuma ka gaya masa ko ka tambaye shi abu ya faɗa ma kuma ka gamsu kuma boka ne annabi yace ka kafircewa abin da aka saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan tabar gaza da wannan hatsari ya za a yi mutum ya zo ya tsoma kansa a ciki kawai saboda wani abu na duniyarsa kawai don bukatar sa ta biya saboda haka ta ji tsoron Allah shi kuma ya yi taka tsantsan wannan matar ba abokiyar tafiyarsa ba ne domin tana da alaƙa da baƙala da ke gantaka da kuma ma shirka domin duk wanda ya ce maka zai je gidan boka to in lissafi yayi lissafi bincike yayi bincike talu kwakwaf yayi talu kwakwaf to za a samu wala Allah ma tana zuwa dama ko ba haka bane Allah ya kiyaye so wannan dai shine ta gaji shawara da zamu bayar gaskiya yi hakuri da aurenta mu shine abin da muka ga ya dace Allah ya kiyaye da mu mun kwana a aya ta 32 za mu tashi aya ta 33 Allah rabba mu je zuwa نعم نعم subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza massan nasa idan muka shafi mutane ko idan ya samu mutane burrun wata cuta ko wata matsala ko wata damuwa ko wani tashin hankali ko wani matsala ko wani ainihin wato rigima da ta da suka faro wa kansu da rabbahum sai kaga suna ta kiran ubangijinsu suna ta roƙon Allah ya yaye musu suna ta fatan Allah ya kubutar da su daga wannan masifa da wannan tashin hankali da wannan cuta da wannan matsala ina fata a fahimta na ilaihi suna masu mika al'amarin su zuwa ga Allah suna masu kankan da kai zuwa ga Allah da ran kwafuwa zuwa ga Allah thumma idza idza azaqahum minhu rahmatan sannan daga baya idan Allah ya ɗanɗana musu rahama ya yaye musu wannan damuwa ya fitar da su daga wannan matsala idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna sai kaga da wayawa daga cikin su ko wani bangare daga cikin su ko wata tawaga daga cikin su bi rabbihim ga ubangijin su yushrikuna sun dawo suna masa ainihin wato shirka yakfuru bima atainahum wannan lamun din malamai suna ta lamul akiba. wato karshen lamarin su sai ya zamanto sun kafirce bima atainahum da abinda muka ainihin wato basu fatamatta'u Allah yace ku dan ji daɗi na wani lokaci fa sawfa ta'lamuna wallahi da sauni za ku gane kuskuren ku Allah ka tsare mu daga fatawa irin wannan koma Allah yace am anzalna alaihim sultanan ko dai shin mun sauke musu wata hujja ne wani dalili ne akan saba mana akan yi mana shirka akan bid'a akan saban Allah mun sauke musu wani dalili ne da yasa suke yi mana abin da suka ga dama fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikuna sai zama wannan hujjar ko wannan dalilin da muka sauke musu yana magana akan abin da suke yi mana na shirka cewa abin da suke yi daidai ne Allah ya ce wa'iza a azaqanan nasa wa a azaqanan nasa rahamatan idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama wata daɗi, wani alheri farihu biha sai kaga suna ta farin ciki suna ta alfahari suna ta jin daɗi suna nuna su wata tsiyaci amma wa in tusibuhum sayyi'atun idan wani mummunan abu kuma ya same su bima qaddamat aydihim wanda wannan abin yana faruwa ne da su saboda abin da hannunsu ta tsururuto musu wato ayyukansu ne suka jawo musu muka jarrabe su da wannan masifa da wannan mummunan al'amari idahum yaqnatun sai ka ga sun yanke tsammani daga rahamarmu sun yanke tsammani daga alherinmu sun yanke tsammani daga falalarmu wanda mu kuma ba ma san haka kawai mun so muke idan kuka yi mana taɓargaza inda Allah sai muka jarrabe ku to mun jarrabe ku ku dawo zuwa gare mu ku tuba za mu dawo muku da halin da kuke ciki a da ba wai kuma ku yanke tsammani daga cewa ba za mu saurare ku ba ina fata an fahimta Allah ya ce awalam yarau shin ba sa gani ne annallaha yabsutur rizika. lalle Allah yana shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya yaqdiru wani kuma yana taƙaita masa arziki ina fata an fahimta Allah ce inna fi zalika la ayatin a cikin waɗannan bayanai da muke yi wallahi akwai ayoyi liqaumin yu'minuna amma ga wanda suke mu'mine na gaskiya ina fata an fahimci magana saboda haka dan adam yana da wannan ɗabi'a kamar yadda muka ji tarjamar ma'anonin waɗannan ayoyi dan adam yana da ɗabi'ar cewa idan masifa ta same shi to zaka ga ya tsaga hannu yana ta roƙon Allah Allah ka fitar da mu Allah mun shiga uku Allah in ba kai ba mai yayewa Allah in ba ana yaye mar in yi ji daɗi ya yi miƙa to sai kuma ya dinga jin cewa ma kamar dabarar ce da hikimar ce da iyawar ce ina fata an fahimta kawai sai ya dore yi wa Allah shirka subhanahu ta'ala. a ƙarshe ƙarshen suratul ankabut ala ramma Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatid dunya duniya.

wannan duniyar da kake gani fa wallahi wasa ne da wargi a cikinta duk abin da kake ganin nan a gurin Allah wasa ne wallahi ba komai bane kai ne ka dauke ta wata tsiya kai ne ka dauke ta wani abun gila wani abun ashantake wani guri da za a bada koli wani guri da za a mimmike kafa amma a gurin Allah ba komai bace yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni walid duniya illa karakibin istazalla tahta shajarati thumma raha wa tarakaha yace ni fa da duniya da kuka gani kamar mutumin da ya suho ne yana tafiya a dokar jeji sai ya ji ya gaji sai ne dun wata bishiya sai ya kwanta ya huta na dan wani lokaci sannan daga baya sai ya tashi sai ci gaba da tafiya yace to wannan duniyar inda na dan zauna bai wuce awa ɗaya ko awa biyu ba to ni wannan bishiyar to ni ita ce duniya a guri in ji annabi muhammadu yasa wata ruwaya yace law kanat ad-dunya ta'dilu janaha Uba, ma saqal kafiru fi shurbata ma'i da a ce duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah wallahi kafiri bai isa a bashi ko da makarwa daya ruwa daya ba amma saboda ba komai bace a gurin Allah yasa ya baza wa kowa yake abin da ya ga dama inda a ce tana da wata daraja tana da wata kima tana da wata martaba tana da wata isa ta kai a ɗaga ido a kalle ta a gurin Allah Allah ya ce wallahi kafiri ba zai sake a cikin ta ba mu'mine ne za su shantake su watsa yayin da suka ga dama amma saboda ita ba komai ba sai aka ce kai ma ta su rije ka abinda ba komai ba dan an baka mai menene ina fata an fahimci magana da haka Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa la'ibun wa lahawun wannan rayuwar duniyar ba komai ba ce face wasa da warji sai ce wa inna daral akhirata lallai gidan lahira lahiyar hayawanu ita ce gurin rayuwa ta har abadan abidina rayuwa dawwamammiya rayuwa mai daɗi rayuwar da daɗinta da zaƙinta da mazarƙwailata baya ƙarewa na fata an fahimci magana rayuwar da za ka je abincinka a aljanna in ban da kajis da zabbis da agwagis da farfesus da tabarus ina fata an fahimta five alive duk wani kayan daɗi za ka je ka samu to wannan ita ce tabbasin da Allah lahiyal hayawan amma sai Allah ya wata magana a ƙarshe ce laukanu ya alamuna inda mutane sun gane haka abin ne amma ba su gane ba to sai sai fa idza rakibu fil fulki dabi'ar mutane ne idan suka hau jirgin ruwa ya fara tangal tangal da su da'awu Allah mukhlisina lahu din sai kaga suna kiran Allah suna tsantsanta addini gare shi suna ya Allah ka tsere da mu ya Allah jirgin nan zai kife ya Allah muna an shiga damuwa amma falan ma najahum ila albarri Allah ya ce daga na tsere da su kan tudu idahum yushriku da sai su koma suna mun shirka ina fata an fahimta me yasa sai Allah ya ce liyakfuru bima atainahu saboda ƙarshen lamarinsu ya zama sun kafircewa abin da na musu na ni'ima kubutar da su da na alherin duniya da na ba su falala da na musu tsayarkar da su daga masifa baza musu alkhairi sai ya zama sun kafircewa waɗannan abubuwan kuma ma sun kafircewa Allah ya ce wal yatamatta'u kuma dan su ji wani dan daɗi fa sawfa ya'lamuna Allah ya ce wallahi da sanin za su sani ina fata an fahimci magana a cikin suratul yunus ala ramma Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum Mm. to me ya faru hmm. ya ayyuhan nasu فننبئكم بما كنتم تعملون جزاكم الله خيرا على رمى Allah madaukakin sarki yace mana wa huwa allazi shi Allah shine wanda yusawwirukum yake tafiyar da da kuma kan menene kan abin cikin kogi da kuma ainihin wato a kan tudu hatta iza hatta idza kuntum fil fulki har zuwa lokacin da ainihin wato kuka shiga cikin jirgin ruwa wa daraina bihim birihin tayyibatin jirgin ruwan ya tafi da su cikin iska mai daɗi ka san tafiya a cikin ruwa a jirgin ruwa tana da daɗi amma fa in jirgin baya tangal tangal in kifar da ku saboda babu iskar da ta kai iskar teku daɗi jama'a tana tafi da ƙanshin ruwa da ƙanshin wannan bishiyoyi da suke kewaye da wannan gurin to Allah ya ce idan muka tsora su a cikin jirgin ruwa muna tafiya da su da iska wacce take mai daɗi wacce take mai zaƙi mai ma'ana wa farihu biha sai kaga suna alfahari suna jin daɗi ina fata an fahimta wa ja'at harihun asifun sai kuma wata iska daga baya ta zo wanda take ɗauke da tsananin zafi da masifa da bala'i wa a mawju min kulli makani sannan igiyar ruwa ta dinga zuwa ta ko'ina ga iska mai zafi yanzu jirgin ruwa ya samu matsala kenan iska ta taso mai guguwa a ciki iska ta taso mai zafi iska ta taso wanda za ta kifar da jirgin ruwa na fata an fahimci magana to a daidai wannan lokaci me zai faru sai kaga sun fara irin sunan Allah suna cewa ya Allah lalle za mu kife ya Allah akwai matsala ya Allah akwai damuwa ya Allah wannan abun fa zai zai abun nan wa zannu annahum uhita bihim Allah ya ce har su riya su zaci cewa amma gama da su an kifar da su gabaki daya na fata an fahimta da'awullah mukhlisina lahu din sai kaga sun koma suna kiran Allah suna masu mai da al'amarinsu zuwa ga Allah har ma kaga suna cewa la in an na min hadhihi ya Allah in ka tsirar da mu daga wannan bala'in da ya taso mana da nakunanna min ash-shakirin wallahi tallahi za mu gode maka ina ma'anar da nakunanna min ash da na kunan nakunanna min al na laka za mu bauta ma kai kadai ba za mu haɗa ka da kowa cikin ainihin wato bauta ba Allah ya ce falamma an jahu lokacin da tseratar da su idahum na fil ardi bighairi al sai ga su sun zo suna farna suna yin abin da suka ga dama a doron ƙasa ba tare da gaskiya ba sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu innama bagayukum ala anfusukum ya ku mutane ku sani wallahi bala'in zaluncin ku akan ku yake karewa ni ba ruwa na na fata an fahimci magana ya ayyuhan inna ma bagayukum ala anfusikum ku ta yin abin da kuka ga dama amma dai ku sani karshen zaluncin ku yana komawa a ainihin wato kayin ku ne mata ad duniya mata al-hayatid wani dan jin daɗi ne na rayuwar duniya thumma ilaina marji'ukum ukun nunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sannan gare ni za ku koma kuma zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna ainihin wato aikatawa a wani guri dai alaran ma har ilo Allah madaukakin sarki yake wa idza masal insanu durrun da'ana li janbihi da'ana li ya au qa'idan au qa'ima wa idza masal insanu durrun da'ana

da'ana li zambihi sai ta kwala mana kira dan mu tsiratar da shi aw qa'idan aw qa'ima ko a zaune ko a tsaye duk motsi sai sai ya Allah duk motsi sai sai ya Allah ina fata an fahimta falamma kashafna an hudurrahu Allah ya ce lokacin da muka yaye mar matsalarsa muka warkar da shi daga rashin lafiya muka warkar da shi daga masifar da ya fada muka warkar da shi daga bala'in da ya tsinci kansa a ciki na fata an fahimta marra ka allam yad'una ila durrin masahu marra aihe ya murru fil kufri yastamirru fil kufur. sai ya ci gaba da yin kafircin sa ka allam yad'una ila durrin masahu Allah ya ce kai ka ce ba shine ziya ya shiga bala'i ya dinga kwala mana kira cewa ba fitar da ke ba jama'a dan adam yana da wannan ɗabi'ar ko ba shi da ita yana da ita mutum idan bala'i ya taso mar in matsaloli suka dabaibaye shi ya ta turo muku takardar addu'a malam a samu addu'a wannan fa ana magana ne akan kafirai amma ina mai rantsuwa muku da Allah hatta wasu daga cikin musulmi suna da wannan dabi'a lokacin da suka shiga damuwa suka shiga matsala suka shiga tashin hankali su ta roƙon Allah su ta godo akwai fa wanda in ka gan shi ya rike wa jami'i wuta to bai da kuɗi ne duk sallah yana sahun gaba saboda bai da kuɗi yana da matsala na rantsi da Allah daga ya jiddimu a aljihunsa zai disafiya za ka neme shi a masallacin karansa <laughs> ai ni na san na tabo tashar wasu ne billahi lillahi ala ramma tashar wasu aka kama Allah ya riga san bayansa ya san haka mutane suke idan suna cikin damuwa sun iya kiran Allah shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ta'arraf ila Allah tirraha'i ya arifka fi shidda ka dinga tuna Allah lokacin da kake cikin walwala kana da kuɗi to a ga ka wuta da ibada ka riƙe wuta da sallah jami'i baya wuce ka duk wata hayaniya baka ciki kana da kuɗin kuma kana da walwalar Buƙatar kan ta biya komai naka yana tafiya sai kuma a ga a lokacin ne kake ƙara rike addinin Allah shine ta'arraf ilallahi Allah to inda zaka samu fa'idar sai manzon Allah ya ce ya arifka fi shidda lokacin da ka shiga bala'i sai shi kuma Allah ya ce mala'iku ku kai wa wancan ɗauki wane ya yi asara maza ku mayar da gurbi wane barayi sun shiga gidansa maza ku je ku hana kasu cutar da shi ina fata an fahimta wane wani suna wani ya tafi gurin boka a kansa maza ku je ku hana kar kar cutar da shi ya halitta fi shidda lokacin da ka da tashin hankali da masifa da tashin hankali da matsala sai shi kuma Allah ya waiwaice ka saboda me saboda lokacin da kake cikin walwala ba ka manta da Allah ba amma duk wanda ɗabi'arsa da halinsa da yanayinsa in lokacin da walwala ta zo masa yana jefar da Allah to lalle kuwa ranar da duk ya taho neman Allah a lokacin da ya gada, ko Allah ba zai saurare shi ba in kuwa kaga ya saurare shi to sai dai ya masa talala ne kamar saki ma'ana Allah ya masa wa umli lahum inna kaydi Allah ya ce sanastadrijuhum min haifu la alamu wa umli lahum inna bi mace. ina musu istidraji ne ta inda ba sa zato ba sa tsammani ni kuma ta nan zan kama su Ya sa wallahi duk abin da mu shiga na walwala da jin daɗi harkoki na tafiya babu wata matsala to a gan mu akan abubuwan mu na addini ba masu kwatako akan abubuwan mu na rayuwa da ainihin wato harkokin musulunci ba ma sako to lokacin ne daga ka shiga damuwa sai kuma Allah ya ce wannan nan yana mana kaza yana mana kaza yana mana kaza yanzu ya shiga matsala to mu kobar bari mu wayoyi shi ina fata an fahimci magana sai ce ne Mm. me faru fi batnihi ila yawmi yub'athun annabi yunus Allah ya ce wa inna yunusa la minal mursalin kun ga yunus yana cikin manzannina eh idza abada ila alfulki fulki mashhur lokacin da ya shiga cikin wannan jirgin ruwa sai sai ne fasahama fakana min almudhadina aka ainihin wato yi qur'a saboda jirgin ruwan zai fashe sai aka ce to lalle dole wasu rubu to sai aka yi qur'a wa zai rubu dan ba wanda zai shahada ya ce bari ya fada dole sai abin nan ina fata an fahimta da aka ce aka yi qur'a jirgin ruwa zama su suke fadawa ruwa zama su ji fada kawai yunusa sai ya dauko fadawa ruwa sai aka ce to wallahi ka fada mun ma baka fada ba mu za mu tura ka ina fata an fahimci magana dole ba yadda ya iya sai ya fada falta kama hulhutu wa huwa mulim yana fadawa sai kifi kuma talan kwamin shi na fata an fahimta fala bisa falaula an kana minal al musabbihina falaula annahu kana al musabbihina Allah yace ba dan Yunus dama can yana mana tasbihi ba kun ga abin da yasa annabi Yunus Allah ya tsere da hidama kafin wa ya shiga wannan halin yana tare da Allah yana ambaton Allah yana bautawa Allah yana yin abin da ya dace haka ne ko ba haka ba to dan haka yana fadawa sai Allah ya tunatar da duniya aikin da Yunus yake yi kafin ya fada wannan bala'i yace falaula annahu kana minal musabbihina ba dan yana cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thuna wallahi da ya zauna a cikin kifin nan har zuwa ranar tashin alkiyama wannan cikin kifin ya zamanto kabarin shi to amma da ke yana kula mu da Allah yana kiran mu dama yana bauta mana yana hidimar addinin mu yana roƙon mu sai muka ce mun yayi masa Allah ya ce muka sa Allah ya ce fana baznahu bil ara'i sai muka sa kifi ta yi amansa a bakin teku wa huwa saqimun bahi da lafiya ya rame ya ne. saboda mai ya sha wahalar zama a cikin kifi na fata an fahimta wa ambatna alaihi shajaratan min yaqti a gurin kuma sai muka tsirar masa da itaciyar kankana shine ya tsatsi ko yawwa muka tsirar masa da itaciyar kankana yi masa inuwa yi masa shimfiɗi gurin ya zama mai sanyi kuma yana farar kankana yana luma haƙwaransa a ciki yana zunduma yana sha sai ga annabi yunus ya dawo test ina fata an fahimci magana me yasa Allah yi wa annabi yunus wannan saboda dama can yana kula Allah ba wai ya watsar da Allah bane na rantse muku da Allah ka zamanto kullum a cikin hidimar Allah kace ranar da ka shiga damuwa Allah zai saurare ka amma idan ya zamanto sai idan ta rikice ne za a ganka ka rugo a guje ina fata an fahimci magana ka taho da sauri kana neman ya za a yi da to ya za a yi kuwa ba yadda za a yi saboda kai ba baka yi komai ba an gane maganar da kyau ko اليوم فاطمة أن آياتنا لغافلون تحكى الله يو فرعون ما وكسن فرعون هنا قجاوة هنا أبن دي قداما بيكاهي تنا الله بسند الله يكاما شاء تلوى ya ga zai dulme kawai sai fara cewa Allah Allah Allah Allah Allah ya ce a a ba da ni ba ni ba da ni ba inji Allah ya ce in wallahi ban yarda ba ina fata bai ci magana me yasa saboda fir'auna bai tuna cewa akwai wani Allah ba san da ya ji bakar wahala tukunna da ya ji wahala sai tuna fa wai shi ba wai yanzu fir'auna ne yake cewa Allah da kuma ya ce ana rabbukum a'ala da kuma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko da ya ce la'anni attaliu ila ilahi Musa wa inni kazi kaziba duk ya faɗi waɗannan magana Allah annabi Musa ma ƙarya ne ni ban san ku kuna da wani Allah daban ba in ba ni ba wai sai ga Fir'auna yana cewa Allah Allah a o yanzu kai din ba Allah a hida ma ka sani Fir'auna sai Allah ya ce al'ana yanzu kenan wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin da kai barnar ka yadda ka ga dama to fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai to wa inna kaseeran minan nas an ayatina la ghafiluna mutane da yawa sukan watsar da mu sai lokacin da bala'i ya same su su tana mu Allah ka sa mu zama zuciyar mu da lokacin da muke da hi da lokacin da ba mu da hi muna tuna Allah ka sa lokacin da muke cikin walwala da kwanciyar hankali da lokacin da muke cikin talauci da matsala duka muna tare da Allah to in wata mutum mumini ya samu kansa a wannan to ya rabota Allah ka rabotar da mu baki daya dan haka sai yake cewa a a falan ma kashafna an hudurrahu lokacin da muka yaye masa damuwarsa marra sai kaga ya ci gaba ya samirru fil kufri ka allam na ila durrin masahu sai ya ce kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'maluna Allah ya ce haka nan muka kawatawa mabarnata aikin su suka dawo suna ganin kamar abin da suke yi abu ne mai kyau ina fata an gane shine a can inda alaran ma ya sai am anzalna alaihim sultana ko dai mun soke musu wata hujja ne fa huwa yatakallamu bima kanu bihi shi yushrikuna wanda suke yake magana akan shirka su cewa abinda suke daidai ne Allah madaukakin sarki yace idan muka jarrabu dan adam da irin wannan sai ya dawo yana ainihin wato a jin wani abu a karan kansa amma idan muka jarabe shi da matsala kuma sai ya koma yana yanke kauna daga rahamar mu saboda yana ganin kafar ba za mu saurare shi ba Allah ya ce awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha ba sa gani ne Allah madaukakin sarki yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama in Allah ya ga dama duk sai ne kuɗi fa ko ba haka bane to amma matsalar shine idan kowa ya kuɗi to duniya ma ba za ta daɗi ba wa zai ma wanki wa zai ma wanke wanke wa zai ma shara wa zai muku yan goyi wa zai za ta maka kuku a gidanka na fata an fahimta waye zai ma kwasar shadda wa zai kwashe ma kwata kana taba hete ni ma zo ka kwashe mu ko ba haka bane malam abdullahi yace masallacin ma wallahi wani ba zai zo ba dan wani wallahi dan wa'azin nan da ake yi yana ganin in ya zo masallaci Allah zai saurare shi yasa yake zuwa masallaci daga ya ji ko ta ina a makare ki to bai da matsala wallahi da masallaci na fata an gane to shi yasa Allah ya ce walau basadallahu ar-rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi hmm. walau ba sada li ibadihi Allah ce da zan shimfiɗa arziki ga bayina labagautul ardu wallahi da sun yi dagawa sun yi barna a doron kasa walakin yunzilu bi qadrin ma yasha sai dai in na tashi arziki Allah ya ce muna saukewa ne gwargwadon abin da muka ga dama wani mu bashi mai yawa wani mu bashi dan kada wanda aka bashi mai yawa an ga bashi mai yawan ba zai zama masa matsala bane wani kuma idan aka bashi dan kadaran han, sai a bar shi haka shi dai bai talauci ba shi kuma bai yi kuɗi ba yana nan bai da zalika kawama ina fata an fahimta tsakanin talauci da arziki a nan yake tafan fandin wani yace ko hakan aka samu alhamdulillah ya ba ta fahimta wani kuma sai a bar kullum in ya tashi sai ya nemo abin da zai ci haka idan ya kwanta idan ya tashi tunaninsa me za a girka da safe ta iya yiwuwa idan aka ɗauke shi daga wannan yanayin aka mai da shi wancan yanayin na ne dukiya da yawan nan wallahi ba zai addini ba shi yasa wani <laughs> na taɓa yin wata huɗu a karmakan lahu falala talauci aka dinga min waya ana haba aka rafa kallahu yanzu ka rafa me yi zaka mana hudu ba akai sai falalar talauci <laughs> na ce wanda talauci yana da falala eh? karanta tariqu salihin ila rabbil alamin na wahid salam bali babi yayi masa babu fadlul fuqara babun falalar talakawa eh? talaka yana da falala wallahi musamman in ya ba Allah sabakin da jikan malami talaka ka ba Allah wallahi ah to talaka in bai ba Allah ba zai bi a ce babu nan babu can kai baka samu a nan duniya ba kuma lahiran ma baka nema ba ta kaga matsala ta same ka da yawa da haka shi talaka ya ba Allah shi ma mai kudin ya ba Allah ko ba haka bane to Allah ka sa mana biyayyar ka gabaki ɗaya ya Allah to wannan shine alarma mu je jan gaba ina ga muna da sauran zare za mu samu karanta Hum. Allah subhanahu wata'ala yace fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin ku ba wa ma'abocin kusanci haƙƙinsa kuma ku ba wa miskini ma haƙƙinsa ma'abocin kusanci malamai suka ce shi ne ‘yan uwanka na jini wannan su ne ma'abota kusanci ƙanninka yayunka baffaninka kawunanka iyayenka na fata an fahimta da dai sauransu wanda kuka haɗa jini da su na ƙud da to in Allah ya baka dukiya ya baka abu to ka azurta su da shi ka yi ƙoƙari ka ba su wani abu a ciki kar ka ba su cikin talauci kana da gida goma amma ka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya yana gidan haya wallahi wallahi baka ba shi haƙƙinsa ba ina fata an fahimta kana da motoci biyar ko bakwai ko goma ko sha biyar amma kaninka ko yayanka ko babbanka ko kawunka kanin mahaifiyarka kullum sai ya biya ɗari biyu a kai shi anguwa ya sake biyan ɗari biyu a dawo da shi ai wallahi ya dace motar ma da za ka sama masa ka sama masa hadda direba wannan shi ne gaskiyar magana tare da cewa wata jarrabawa domin jarrabawa ce yau an wayi gari jama'a da yawa daga cikin wanda suke ƙin junansu su ne 'yan uwa na jini wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya ko wanda yake babanka abin nan ka abin nan babbanka ko kawunka wallahi sai kaga duk duniya babu wanda ba kwa jituwa da shi kamar shi haka ne ko ba haka ba a wasu lokuta kakan samu laifin na waɗanda Allah ya wadata ne a wasu lokuta kuma za ka samu wallahi laifin na waɗanda suke ƙasa ne a cikin mu'amala kaga mutum ƙaninka ne ko uwar ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya amma wallahi duk duniya babu wanda ke zaluntar ka yake cutar ka kamar sa ana samu ko ba a samu ana samu ke sa ko da zuciyarka ta ce taimaka masa dan uwanka ne in ka tuna duk duniya ba wanda yake ka da cutar da kai kamar sa sai ka ji ba za ka iya ba mutum ya zo yana aikata abin da ba daidai ba wani ma sai ya fake da mahaifiyarku bai da kirki in an ba shi dukiyar barnata ta yake akan abin da ba daidai ba in ka hana ki kuma sai zai gaya wa uwarka Shin mama kin ga ya hana ni sai uwarka kuma ta kira ka ta ce ka bashi ya za ka yi dole ka ɗauka ka bashi malam akwai wanda ya taba kira na daga yau da ya kai shekara biyu zuwa uku wallahi da ya karanta min halin da yake ciki ni ma san da ya saka na hawaye wani kari yake da shi malam mara mutunci na gidan gaba mara kirki fasiki amma kuma ya shiga zuciyar mahaifiyarsu da haka duk abin da yayin ya hana shi sai zai biya uwar sai uwar ta kira shi in baka bashi ba zan tsine maka albarka na rantsi da Allah haka zai dauka yana kuka yana bashi to wallahi wannan alakar ta yan uwantaka ka sani Allah sai ya tambaye ka lallai ya dace ya taimake ka a matsayinka na ɗan uwa ne wa aci zal qurba haqqahu amma kuma kai ma wajibi ne ka ji tsoron Allah kai masa biyayya a matsayinsa na babba kuma ka bi dokar Allah da abin da ake yi a cikin gidan amma idan ya zamanto kai ne cikakken fasi. yau an waye garin gidajen mu da yawa zaka je ka samu mutumin banza a gidan shi ya yafi samun karbuwa a gurin iyaye. ko ba haka bane yawa mutumin banza mazinaci ɗan caca ɗan shaye-shaye mai aski a kwalkwale sai ka samu mahaifiyarku ko babanku ya fi sauraron sa ya fi jin magana shi akan kai na tsatsi mai zuwa jam'i mai zuwa masallaci mai zuwa gurin karatu ka zo kai nasiha ai kama masifa a cikin gidan warka ta fada ka da fada baban kai fada ka da fada me yasa za ka kaza kai za ka nuna mana yaushe aka haife ka ga kuma kanin ka tambadadde ne ana cewa haba dan lele ya hakuri ya hakuri dan lele haba kai hakuri shi ana ba shi hakuri kuma ɗan iska ne kai kuma ana kwarzabar ka ta goma mutumin kirki to wallahi iyaye kowa ji tsoron Allah Allah ta tambaye ka game da waɗannan yara saboda haka waɗannan abubuwa da suke faruwa ba daidai ba ne lalle haƙƙi haƙƙi ne a bayar amma kuma a kula da haƙƙin zamantakewa kuma shine wa ati zal qurba haqqahu wal miskin a bawa miskine haƙƙinsu Allah ya hore ma to ka fitar da dukiya ta wajibi ita ce zakka ka bayar idan ka fitar da zakka kuma ka fitar da sadaka ta nafila ita ma ka bayar ina fata an fahimci magana kar ka yadda ga wasu makusanta suna da bukata kuma kana da shi kuma ko ka ɗauka ka ba su ba zai rage maka komai cikin dukiyarka ba amma ka hana su kuma sannan dukiyar ka zo kai ta ajiye ta kana bata lokaci a kanta ina fata an fahimta wabin sabili da kuma dan hanya wabin sabili da dan hanya shine mutumin da yana cikin tafiya ta abin nan ainihin wato guzuri yake masa to a taimake shi Allah ya ce zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan umarnin da na bayar Allah ya ce wallahi alheri ne amma ga wanda suke bukatar Allah ya musu rahama shi yasa ka daure ko da ana ma rahin mutuncin kai gurgurdan iyawarka ina fata an fahimci magana kai domin kai Allah kake nufi shi kuma tun da ba Allah yake nufi ba tun da yana gadara shi kanin ka ne ya je can ya zage ka ya je can ya kwarzabe ka ya je can ya ma sharri akwai za ka ga mutanen da za su tafi wallahi malam suna zuwa suna faɗin maganganun banza akan ƴan uwansu na jini kuma wallahi ba wai taimakon su ne ba sa yi ba amma kullum suka zauna ba su da abokan zagi ba su da abokan cin mutunci sai waɗannan ƴan uwan nasu kuma wallahi yana yi masa daidai gwargwadon iyawa shi ɗan adam yana da wata matsala wai idan kana da shi ɗayan biyu ne ko dai ka raba biyu ka bashi rabi ya tabbatar cewa dukiyarka nan miliyan ɗari ka bashi hamsin wallahi ma in ba haka kai ba zai taɓa yadda cewa kana taimakon sa ba ko kuma in so samu ne ma ka tattara kak ka miƙa masa kai ka koma ka ce rabba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab to in kai haka to ka zama mai imani mutumin kirki ne kai amma in dai ba za ka ɗauka duka ka bashi ba ko ba za ka raba biyu ka bashi rabi ba duk abin da kai mar gane ke har yanzu kai ba mutumin arziki ba ne wannan wani irin rayuwa ne wannan irin rayuwa ne wannan kayimar kayimar kayimar amma baya gani wani sai ya ga ka abin nan wasu fa idan suka matsa maka akan cewa sai ka ba su wallahi in ba sun ga kai ma abin ya ƙare a hannunka ba ba za su haƙura su barka ba kai wani ma in ya ƙare ta yi iya san hatsi ne ba wani ƙarewa da yi ƙarya yake suna nan a banki ya abu na su iya cin hatsi ne ya ƙara ma bai rabu da kai ba wannan wani ikpa da tashi hankali Allah ya sauwaƙe to don haka yake cewa wannan alkhairi ne ga wanda suke nufin Allah subhanahu wata'ala da wannan sai to la'ika humul muflihuna lalle waɗannan su ne rabautattun duniya da lahira wannan ja mun jawo shi amma an nuna mun lokaci da haka koyi hakuri in mun sa su gobe tunda dama muka fara tafsiri ba mu maimaita ja ba to ina ga gobe za mu fara na farko ko ba sau da yawa sai mun maimaita ja in ba mu gama karatu a kansa ba To in Allah ya za mu maimaita shi gobe sai mu ƙara sashi sannan sai mu shiga ja na gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah shi ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi ya ce mana a kafin mu abin nan akwai yar sanarwa guda biyu sannan kuma za mu karanta gudunmuwa da aka kawo mana na farko akwai a kungiyar wato aliyu combat foundation wanda tana yawo masallaci-masallaci tana taimakawa da kayan abinci ta kawo 25 kg guda goma wannan masallaci ta ayyana da limamai da ladanai da kuma wasu mutane ta ce a ainihin wato basu so muna godiya Allah ya saka masa da alkhairi Aliyu Kwambar tsakani da Allah yana daga cikin mutane a garin nan wanda suke da kokari har na ji wasu suna ce masa wai gatan marayu da marasa lafiya da kuma masu karamin karfi yana kokari da ɗalibai ma ko to yana taimakawa ɗalibai ma hanyar karatu da biya musu kuɗin makaranta da scholarship kuma wannan abu ne sananne wanda mutane sun sani wannan bawan Allah yana iyakacin kokarin sa wajen taimakawa mutane da dukiyar da Allah ya yi masa aliyu kwambar muna ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah kuma ya mayar maka da dukiyarka duniya da lahira duk abin da ka kashe akan al'ummar musulmi Allah ya mayar ma da ninkin ba ninkin duniya da lahira muna maka fatan alheri kwarai da gaske to sai mutum na biyu a shine honorable dattuwa alhukumu honorable dattuwa alhukumu ya turo mana da ainihin wato shinkafa 25 kg buhu 50 buhu 50 Allah ya saka masa da alkhairi da yadi biyar biyar biyar biyar shi ma guda hamsin ya ce gudunmuwa da ake nema na marayu da taimakon gajiyayyu shi ma ga nasa gudunmuwa, to honorable da tuwa a lunkumu allah ya taka ma da alkhairi to sannan barin faɗi nawa ni ma ya turo min da wani abu eh bai kamata ne shiru ba yi. eh ba gaskiya ba daidai ne a yi shiru ko ni ma ya ce ina da buhun shinkafa guda biyar da katon ɗin taliya guda biyar ko da kuma katon ɗin man gyaɗa haka ne sai me kuma da yadi ji ma ko yadi biyar ko goma ne goma da yadi goma to yanzu wannan na malam ne ɗayan biyu ko dai mu cire wa ma a cikin wancan ko kuma honorable ka turo da na ma ko ba haka bane a karfa kalla eh ai ba ya ba a ma ba kullun yana hannun dama eh kullum yana hannun dama a ce an turo wa malam ba a turo wa alarama ba to yana ga honorable ya dan sha'afa ne amma na tabbata zai turo da na alarama insha Allah ta'ala to shi kenan to baban mara ya ce duk da ma bai turo ba ana godiya gaskiya ne muna godiya amma dai muna fata za a karo da na alarama nan insha Allah ta'ala kun san alarama nan wallahi ina san alarama nan na wallahi eh duk abin da zan samu na alheri wallahi ina so wannan bawan Allah ya samu eh Allah ya bamu da da ku da shi gaba ki daya Allah ya saka masa da alheri to amin amin baba ibrahim ta Allah kawo wanda zai canja malam alaran ma motarsa ko ya kawo wata zindime biyar kujerar umara ko ta haji eh Allah kawo mai albarka to yan uwa yau ma mun samu gudunmawa da yawa a na farko akwai sani bashiru ali ya tura naira dubu goma Allah ya saka da alheri malam baban maryam sai muhammad isa ya tura naira dubu abuna dubu daya sai wani ba suna ya tura naira dubu daya adamu abubakar ya tura dubu daya adamu yunusa ya tura dari biyu a ah, Mahmud Arabi ya tura naira dubu ashirin Malam Mahamud Allah ya saka da alkhairi muna godiya kwarai da gaske sai Musa Muhammad ya tura naira ɗari uku da hamsin Suleiman Muhammad ya tura naira dubu ɗaya Yakubu a Mallam ya tura naira ɗari biyu Musa Muhammad ya tura naira ɗari biyar Omo a Omaku Muhammad Ari ya tura naira ɗari biyar Muhammad Bura ya tura naira ɗari biyar Abdul Abubakar ya tura naira dubu biyu musa muhammad ya tura naira dubu ɗaya ibrahim ɗayyabu ya tura naira ɗari biyar laila isa ta tura naira ɗari biyar haruna abdulrazak ya tura naira ɗari biyar alcisco uh, pharmacy daga sokoto wannan daga sokoto ne jama'a suka turo da naira dubu biyar da suka ga bidiyon mu na a akawun da muka faɗa da gudunmuwar marayu allah ya saka musu da alkhairi su ma sai hawawa abubakar naira ɗari biyar aisha usman naira dubu biyu haruna suleiman ya tura naira ɗari biyar wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyu Hamisu Ahmad ya tura dubu ɗaya da ɗari biyar Musa Adamu ya tura naira dubu ɗaya Abubakar Adamu ya haya ya tura naira ɗari hudu Gambo Hussein ya tura naira ɗari hudu Adamu Abubakar naira dubu ɗaya Abdullahi Ɗanladi ya tura naira dubu ɗaya Muhammad Aminu Kumo ya tura naira dubu ɗaya Azuma Muhammad ya tura naira dubu ɗaya sai adamu muhammad ya tura naira ɗari biyar total na yau abin da muka samu naira dubu hamsin da tara da ɗari biyar da naira hamsin allah ya saka muku da alkhairi wanda duk suka bada wannan gudunmawa allah kai musu gudunmawa da rahamarka da alherinka ya allah kai musu gudunmawa da tausayinka ya Allah kai musu gudunmawa da aljannarka ya Allah kai musu gudunmawa da duk abin da kake hada mumini da na alheri duniya da lahira Allah ka saka musu da alkhairi grand total din mu na yau abin da muka samu da ajiya dira dubu ɗari shida da sha uku da ɗari ɗaya da sittin da biyar yau idan an haɗa gaba ɗaya da na yau taimakon da aka samu yara dubu ɗari shida da saba'in da biyu da ɗari bakwai da goma sha biyar abubakar yaya arabi shine foundation ɗin sunansa unity bank shine bankin da ake sa wannan kuɗi akawun namba ɗin kuma shine 00 52 12 07 30 zan ƙara maimaitawa 0052120730 muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya bari ikon taimakawa wanda kuma suka taimaka Allah ya saka mana da mu da su da alherin Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka haramta wutar cin naman jikinmu Allah kuma ka biya mana bukatunmu na alkhairi dan uwa akwai masu bukatar addu'o'i alaran ma yana dan fama da mura da Allah a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa wannan murar da take damunsa aka sauran marasa lafiya daga cikin iyayenmu kamar yadda aka sani ina da mahaifiyata kuma tana fama da jinya ina bara addu'a dai har ilau Allah ya ƙara mata lafiya Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan jinya da suke fama da shi Allah kuma ya ƙara ba mu dama na ɗaukar ɗawainiyar su da taimaka musu gwargwadon iyawarmu a Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu ladan waɗannan ayyuka da muke yi to akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan mu na masallaci baba garba shi ma yana fama da mara da rashin lafiya ta hakori har an cire mara hakori Allah ya ba shi lafiya akwai matar kawu kawu mai gidan sallah ita ma tana asibiti wanda kusan she is unconscious ba ta ma cikin hayyacinta gaskiya tana buƙatar mu sata addu'a muna addu'a Allah ya yayi mata Allah kuma ya ba ta lafiya sauran bayan Allah da muke tare da su a nan wanda suke da bukatar addu'o'i muna addu'a kowa Allah ya yi masa damuwarsa da matsalarsa Allah kuma ya albarkaci rayuwarku gaba daya duk abin da kuke nema a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya baku abin da kuke neman tsarin sa na fitina Allah ya tare mu da mu da ku gabaki daya Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka shiri 'ya'yan mu Allah ka shiri matanmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu da tasu baki daya ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna da zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu